بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بارك إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a yau litinin za mu ci gaba da karatunmu na wannan littafin mai albarka wa mutatul ahkam a inda yake tun kafin a ji azumi muka tsaya a cikin kitabul hajji ma'ana muna darasi a cikin kitabul hajji inda ma darasi hadisin farko muka karanta eh a cikin babu babul mawaqit muka karanta hadisi na farko a cikin kitabul hajji yau za mu tashi a hadisi na biyu malam Allah ta'ala jikin shi da gafara yake cewa wa an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala yuhillu ahlul madinati min dhil hulaifa wa ahlul shami min aljuhfa juhfa wa ahlu najd min qarn qala abdullah وبلغني أن رسول الله صلى wa ala وعلى wa وسلم قال ومهل أهل اليمن من يلملم wani hadisi yana da alaka da hadisin farko da makaranta hadisin farko yana magana akan mawaƙit da ya ce waƙata anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waƙata li ahlil madinati zal hulaifa ya sanya ma mutanen madina wurin da za su yi miƙati ya zama shine zal hulaifa a wani hadisi kuma abdullahi da umar yake cewa ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce yuhillu ahalul madinati mutanen garin madina almadinatul munawwara kenan mutanen garin madina suna yin talbiya ne suna daukan harami na niyyar aikin hajji da umara a wurin da ake kiran shi hulaifa idan aka ce hulaifa jumla ce guda biyu jumla ta farko zu zumala ta biyu al-hulaifa ita al-hulaifa musaghar ce an yi tasghirin ta ne da kalmar al-hulafa wata bishiya ce da take a kwazazzaban da in ka fito garin madina tsakanin wurin da cikin garin madina kilomita wajen goma sha uku ne amma yanzu garuruwan madina sun dan karo wuraren sosai da sosai zulhulefa ma'ana mutanen madina za su ɗauki miƙaci a zulhulefa shi zulhulaifa nisan shi da madina kilomita goma sha uku ne sha haka nisan shi kuma zuwa maka kilomita 400 ne da wani abu da kusan 28 to haka yanzu in ka fito ka fita haramin ina kana fita haramin madina sai ka shiga hurumi kuma na ihramin hajji ko umara kaga wannan ya hada haramain kenan ma'ana daga zulhulaifa zuwa maka ba ba yana karkashin hurumin makka ko hurumin madina ba amma libas da kake sanye da shi libas ne na ihram wanda yake mutumin da ke cikin haramin makka haramun ne ya farauta to hakan nan mutumin da ke cikin haramin madina shi ma haka to hakan nan mutumin da ke cikin libas ihram mana yake cikin haram ya sa tufafin ko bai sa tufafin ba ta haji ko umara shi ma haramun ne ya yi farauta kun ga daga harami zuwa harami kenan shi kuma wannan miƙacin na zulul hulaifa shine ab'adul mawaqit shine miƙacin da yafi kowanne nisa da makka domin ta zarar shi daga makka daga wurin ɗaukar niyya din zuwa makka kilomita 420 da wadansu abubuwa da 28 sabanin sauran mawaƙi din da za a ambata su tazarar su da makka ta wuce kai ko alama ma haka ba ko alama 400 ba ce ba to wannan wuri zulhulaifa shine wurin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kayyade ma mutanen Madina idan aka ce mutanen Madina su ne mutanen da ke cikin garin Madina da kuma waɗanda hanya ta biyo da su ta cikin garin Madina domin mun karanta a darasin da ya huta ya wuce hunna lahum waliman ata alaihinna min ghairi min ghairihin mimman arada al-hajja wal umara shi waɗannan miƙaci din da aka kayyade an sanya shi ne ga su mutanen garin madina din da kuma dukkan mutumin da ibiyo ta nan yankin misali ka tashi daga nan garin mina kuna tashi ba ku sauka ba sai a garin madina eh ko kuma kun sauka a jidda da kuka sauka a jidda sai kuka hau motoci zuwa ina zuwa madina domin ziyarta masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kun ga buku ku kama hanyar makka ba kenan yanzu da kuka baro garin madina ina kuka nufo kun nufo garin makka to yanzu hukuncin ku shine hukuncin mutanen da ke madina domin ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ce waɗannan wuraren da aka ware na mutanen wurin ne hakan nan ma kuma na mutanen da suka ditto suka yanko ta wurin ne wanda ke koda su ba haifafan garin ba ne mun gane wannan sabili da haka sai ya zama na mutumin da ya fito daga garin madina yana nufin hajji ko umara zai yada zango ne a zulhulaifa a nan akwai katafaren masallaci tafkeke masallaci akwai wurare na akwai ban ɗaki wurin wanka masu tarin yawa na mata daban na maza daban in bai ci wannan da kyau ko kasancewar wurin ya zama haka ma kusan akwai kasuwa yara tana ce a wurin gwargwadon lokacin hajji ne da umara za ka ga kasuwar ta haɓaka kenan sosai da sosai kun bai tuwa nan ke ko kuma ba lokacin hajji da umara bane za zaka ga mutane ɗaiɗai amma dai lalle akwai yan kasuwa suna cin kasuwar su a wurin sosai da sosai awa 24 zaka sai mi zaka sai ihrami a wurin to kuma kare ka san tunda nan shine wurin ka na karshe na sayan ihrami to kuma fa ba irin ihramin da ba za ka samu ba ko ka samu wanda bai wanda yi maka kadan ko ka sami yi maka kadan kuma ga tsada saboda dai daga nan babu wani wuri kuma da zaka iya zuwa ka sa tunda yanzu ne kana siya zaka shiga sabanin inda kana garin madina ne za ka iya zuwa wancan shago ko ka gobe ka siya an gane wannan da ke ko ma'ana zululefa wadi ne kwari ne ana yin ihrami a wurin ma'ana mutum ya ɗauki niyyarsa a wurin ya yi wankan shi a wurin ya shiga ya sallah raka duk waɗannan mustahabbat ne ma'ana ba sa cikin wajibi na ihrami ugo mutum ya yi wankan shi tun a gida ya sanya libasul ihram din shi tun a gida yana shigowa daura da wurin a mota kawai sai ya ɗauki niyyar shi tun da wurin wadi ne kwari ne yana ɗan tazara sosai da sosai haka fadinsa to kaga ba sai lalle kun saki hanya kun shigo karkashin inda ake daukar niyyar ba kuna dama kai ku dauki niyyar ku a bakin titi saboda me inda kuka ta ɗaukar niyya ɗin yana amsa sunan zulhulefa duk yana karkashin zulhulefa din ba ana nufin kafin mutum ya shigo ya dauki niyya ba ko bayan mutum ya fice ya shiga ya dauki niyya ba a mutum yana shigowa dai kenan na biyu ko in na uku shine mutumin da yake a jirgin sama sun ya tashi daga filin sauka da tashi na abin nan na garin madina suna tashi a cikin jirgi za a yi musu ishara za a faɗa musu cewa to duk wanda zai ɗauki niyya ga miƙati saboda mai jirgin ba zai sauka ba sai a jidda ita kuma jidda bayanin ta zai zo nan gaba kaɗan bai miƙati ba ce kun gano wannan sabili da haka kaga yanzu sai ka ɗauki niyyarka a cikin jirgin sama kenan idan umara zaka tafi tafi shine daman ka san niyyar umara zaka je kawai abin da za ka hurta da bakinka shine zikirin umara sai ka ce Allahumma ka umara shi kenan da ka ce Allahumma ka umara sai ka kama ka Allahumma labai a cikin jirgi aikin kenan za ka in kuma hajji za ka wuce ba umara kaɗai za ka shiga da ita garin madinan ba sai ka shiga allahumma labbaika hajjan wa umara idan kirani ne kenan in kuma ifradi mutum zai shiga da shi allahumma ka hajjan saboda kada da ka sauka a jidda ka sauka da mai kenan a tare da kai da ka sai ya kama hanyar makka ka wuce mun fahimci wannan da kyau maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wannan Abdullahi Umar yake cewa yuhillu maki Allah Abdullahi Umar yake ce mana lalle maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ya ce yuhillu ahlul madinati mutanen Madina suna daukar niyya ne min dhul hulaifa wannan umarni ne ko ba da labari ne eh ba da labari ne domin yuhillu ba fi'il amri bane fili ne mudari'i eh to a manya dillu alal amri kun gane ko irin shi kamar faɗin Allah ta'ala wal walidatu yurdi'ina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rida'a wal walidatu yurdi'ina mata waɗanda suka haihu suna shayar da ƴaƴayensu kun gano wannan a ga su shayar da ƴaƴayensu to tunda umarni ne kaga babu yadda zai mutumin da ya faro daga garin Madina da niyyar hajji ko umara ya zamana kuma ya huce hulaifa ba tare da ya ɗauki ihrami ba wa ahalu sham su kuma mutanen sham suna ɗaukan ihrami ne minal juhfa daga juhfa ita juba wani gari ne wanda yake yanzu garin ya riga ya dari garin ya tashi domin bahar al'ahmar nan ya abin nan kogi dai ruwa ya cinye garin saboda ka sai aka zama inda i daura da garin da wurin shine zurabih gano wannan su waɗanda za su ɗauki niyya a juhfa wanda hukuncin yanzu zai koma rabih su ne ahalu sham mutanen da suka fito daga damask mana syria ko palestine kun gane ko sudan ko maghrib ko duwalin ifriqiya da haka kasashen afirka a ciki hada nigeria kenan ta inda za su shiga in sun ta shiga za su niyyar niyyarsu ne a inda ake kiran shi juhfa kun fahimci wannan da kyau ko tsakanin shi da maka ba shi da tattara sosai da zuwa kilomita 100 da wani abu amma yanzu Juhfa din shi ne muke magana hukuncin ta ya koma rabin game da malamai suke bayani wa ahalu najad mutanen najad za su ɗauki niyyar su min ƙan a wurin da ake kiran shi ƙarnu manazil a nan za su ɗauki niyyarsu kun gano wannan shi ƙarnu manazil yanzu shine wurin da mutanen da suka fito daga yankin najad yankin riyadu kenan za su ɗauki niyyarsu sannan za su kama hanya sai su wuce zuwa garin makka وقال عبد الله عبد الله بن عمر يكي تشوا وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما بياني يا زومن تشور ما يكي الله إرادة أمين تعالى استبت أغريش ياتي ومهل أهل اليمن من يلملم ويهل أهل اليمن من يلملم ما يكي الله إرادة أمين تعالى استبت أغريش متانا يمن za su ɗauki niyyarsu ne a wurin da ake kiran shi yalamlam annan za su ɗauki niyyar su to a dai yanzu dukkan inda mutum zai shiga garin makka hajji ko umara a wurin da aka ya mashi a nan zai ɗauki niyya eh wuri na gaba da ba bata a nan ba shi ne zatu irk shi zatu shi ne wurin da mutanen iran da iraki da khurasan da wasu wurare dinnan za su ɗauki niyyarsu to shin wannan cewar za a ɗauki niyya a zatu irk waye ya sanya wannan wurin a matsayin miƙati ina fata an gane tambayar tunda dai mun fahimci waɗannan wurare duk manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya sanya su su zama miƙaci inda za a ɗauki niyya zatu irk maganganu ne guda biyu magana ta farko cewar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya sanya wurin ya zama miƙaci mana shi ne ya sanya wurin amma wannan magana magana ce wacce take tana buƙatar dogon bincike mana hadisin kamar bai kai labari ba a inda hadisin ya kai labari shi ne cewar aikin sayin na umar ne ya sanya zaci irk ta zama miƙaci mun ci wannan da kyau cewar sayin na umar ne ya sanya wurin ya zama zaci abin ya sanya za ta yar ya zama miƙaci ya fi ƙarfi sosai da sosai da ƙarfin dalili akan cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya sanya to yanzu idan sayyidina Umar ne ya sa tunda sayyidina Umar ne ya sa yanzu ya kenan za a ce sunna ne ko ba sunna bane eh saboda me saboda shi sayyidina Umar yana cikin khulafa'ur rashidun ma'ana sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin wannan yana ga cikin ayyukan na na umar amma mutanen naku yan shi'a ba sa ɗaukar niyya a wurin wani wuri suke gangarowa abin nan wajen aqiq nan suke ɗaukar niyya saboda cewar sai na umar ne ya sanya wurin ya zama miƙaci to inda sun biyo ta wuraren ba sa ɗaukar niyya ana eh kamar ya eh a ai dama inda ka fito ta nan yankin ai duk baya cikin waɗannan wuraren ka gane ko baya cikin waɗannan wuraren saboda haka yi suka gusa da wurin suka je suka yi nasu miƙatin waɗannan su ne wuraren da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya lissafa mana cewar su ne wuraren da za a ɗauki niyya abin da ake cewa za a ɗauki niyya wuri daga nan babu yadda za a yi a matsayinka na mai hajji ko mai umara ka gitta wurin ya zama da baka ɗauki niyya ba ko dai ka gita wurin a ƙasa eh ko ka gita a mota me bambancin su na ƙasa kusan da ne na mota ɗin mana ko dai ka iya sauka daga mota ka shiga bayi ko ka shiga masallaci ka sauka a ƙasa don danin ƙasa ka yi zikirin ake hajjinka ko kuma a kana cikin motar ka ba tare da ka saki titi ba kawai kana kuna kan kwalta ku ɗauki niyyar ku a daidai waɗannan wuraren duk yayi kun fahimci wannan da kyau ko kila ya dan faka minti ɗaya kawai kowa ya yi niyyar shi a zuciya bannan ya hurta zikirinsa idan umara ce Allahumma labbaika umara idan haji ne Allahumma labbaika hajja idan umara zai je bayan ya je makan kuma sai ya sai ya warware umararsa ya shiga ya jira lokacin aiki hajji da sai ya yi abin da umara idan ranar takwas ga wata ta yi kuma yaniyar ake hajji a can kamar da bayanai za su zo nan gaba kaɗan in kuma jirgin sama ne yana gittawa sai ya ɗauka tun a sama kenan to amma galibi yanzu waɗannan wurare kasancewar babbar tashar da alhazai suke danda zuwa ita kusan ita ce judda eh sai ya zama na kusan duk inda ka fito ta najeriya in dai ta sama ne ko ta ruwa ita ce babbar tashar abin nan jiragen ruwa ta jidda hakan nan kuma da babban fili filin sauka da tashin jiragen sama na kasar saudi arabia dai a juda suke sai zama na kaga kamar gaba ɗaya dai abin nan yan umara da yan haji gaba sun fi mai da hankali sauka ina a jidda wanda yake kuma jidda kamar yadda bayanin ta yake a nan a wannan littafi tasirul allam sharhu umdatul ahkam a daidai in wannan wurin da yake bayanin wannan hadisi din shi abdullahi bassam din kenan kusan akwai kwamiti da aka nada a matsayin su je su tantance wuraren daga abin nan majalisar malamai ta kasar yana cikin waɗanda suka je musamman wurare irin su ya lamlam irin su karnu manazil daga ciki yake cewa ya kawo ta fa'ida خمسة سبعة ثلاثة صفر تاريخ واحد وعشرين تقسيم عشرة ألف 21 وتسعة وتسعين وهو ما خلاصته بعث الشيخ عبد الله بن زايد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر إلى الملك خالد بن عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز آل سعود رسالة تتضمن تتضمن جواز جعل جدة ميقات لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية وقد أحيلت إلى المجلس فاستعرض تلك الفتوى وأصدر ما يلي إن المجلس بعد دراسة الأمور التي وردت في الرسالة يرى أن المصوغات التي استند إليها يرى يرى أن المصوغات التي استند إليها مردودة بالنصوص الشرعية وإجماع سلف الأمة وأنه بعد الرجوع إلى الأدلة وما ذكر أهل العلم عن المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي أولا أن الفتوى الصادرة من فضيلة الشيخ عبد الله بن زايد المحمود رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر الخاصة بجواز جعل جدة بجواز جعل جدة ميقات لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة ولم يسبق إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم ثانيا لا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذا واحدا منها جوا أو بحرا أن يتجاوز من غير إحرام كما تشهد لذلك الأدلة وكما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى هذا وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد yake cewa ja'a fi majalisi a fi qarari majalisi kibarul ulama ya zo a jawabi na majalisul ulama majalisar malamai ta ƙasar saudi arabia baki ɗaya mai lamba 5730 lambar mai kenan lambar fatawar mai tarihi mai kwanan wata 21 ga watan shawwal a shekara ta 1399 hijira yau mana yau mana nau ga shawwal yau 26 ko? eh? 26 ne hasbin ru'uya yau 26 hasbin ru'uya ba hasbin taƙayin ba lura da ganin wata ba lura da kalanda ba yau ashirin da shida ashirin da shida ne yau ashirin da shida ga watan shawar shekara ta 1431 wannan kuma ashirin da daya ga watan shawar shekara ta 1399 ga yau kwana shekara 32 kenan ga takaita abin da ya faɗa yake cewa ka Sheikh Abdullah ibn Zaid Al Mahmud رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر yace Sheikh Abdullah dan Zaid wanda ke cikin abin nan jama'ar gidan Al Mahmud shine shugaban kotunan shari'ar musulunci kuma shine shugaban al'amuran da suka shafi addini na ƙasar Qatar ya aiko da wasiƙa zuwa ga sarki Khalid dan Abdul Aziz dan gidan dan gidan abin nan Ali Saud dan gidan Saud ma'ana shugaban abin nan sarki sarkin kasar Saudi Arabia kenan ya aiko da wasiƙa abin da wasiƙa ta kunsa shine yana galin halaccin sanya jidda ta zama miƙati kuna tare da ni halacci na sanya jidda ta zama miƙati ga mutanen da suke sauka a jiragen sama da kuma waɗanda suka biyo baya suka biyo ta jiragen ruwa da ake sauke su a jidda sai a mayar da jidda ta zama miƙati wannan wasiƙa tana isuwa zuwa ga kenan sarki khalid na ƙasar saudi arabia sai ya aika ta zuwa ga majalisar malamai tun dama tsarin su kenan tunda wannan al'amari ne da ya shafi hukunci ko ya shafi fatawa sai wasu kuma suna da majalisar malamai aka ba abin da zai ce sai abin da majalisar malamai suka ce tunda kowa shi aikin shi daban su kuma kowa da aikinsa sauraka sai ya aika wasiƙar zuwa wurinsu fasta a da tilkal fatawa sai suka yi fatali da wannan fatawa da shiwa da shi wancan abin nan abdullah zari ya aiko suka saki fatawarsu kamar haka suka ce innal majalisa lalle majalisar malamai ta ƙasar saudi arabia ba da dirasatul umur bayan sun karanci al'amura ɗin allati waradat fil risala al'amuran da suka zo a wannan wasiƙa da wancan bawan Allah ya aiko yara annal musawwiqat allati da ilaiha shi majalisin malamai din yana ganin dalilan da wancan al'amuran da shi wancan bawan Allah ya rubuto a ciki da suke yake ganin halacin a sanya jida ta zama miƙati waɗannan al'amuran da ya faɗa mardudatun al'amura ne da aka yi fatali da su bin nususu shar'iyya da nasoshi na shari'a wa ijma'i salafil umma da ijima'i na magabata wa annahu ba'da rujui ila al-adilla cewar shi majalisin bayan ya koma ya sake kallon dalilai wa ma zakara ahlul ilmi an al makaniya da kuma da malamai suka faɗa mana shi karan kai shi yake cewa abinda malamai suka faɗa na abin da ya shafi miƙa ce na wuri da ake ɗauka a wuri wa munaqashatul umur da kuma tattauna al'amura din min jami'i jawanibi na dukkanin bangarorin shi fa innal majlisa lalle majalisar malamai ta kasar Saudi Arabia yuqarriru bil ijma ku lura abin da yace yuqarriru bil ijma mana ga majalisar malamai ba a samu ba ba a samu rarraba ba a majalisar ga sun faɗi wannan sun tabbatar da wannan da gamamman bakin su guda ga abin da suka ce awwalan abu na farko an alfatawar sadira ta mifadilaci shekh lalle fatawar da ta iso daga bakin daga wani shekh abdallah bin zaid al mahmud ra'isul mahakim shar'iyya wa shi'un diniya bi qatar al khassa wacce take magana akan a sanya jidda ta zama miƙati ga matafiya na jiragen sama ko na jiragen ruwa wannan fatawa ce batila fatawa wace kawai da ta ɗibi daji saboda li adam istinadiha ila nasu min kitabillah domin bata dogara akan wani nasi na littafin Allah ta'ala ba ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nau kenan ko ijma'in malamai magabata nau kenan dan ba su ne masadir shari'a ba ko dai nasi na qur'ani ko hadisi ko ijma'i ko da Allah ta'ala ce man yashaqiqa rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساء مصيرا ولم يسبق إليها أحد من علماء المسلمين kuma babu wani malami ɗaya daga cikin malamai da suka gabace shi mana babu wani malami da ake amsa ake lissafa magana shi a cikin maganganun malamai da ya taɓa cewar a sanya jidda ta zama eh miƙati kun gane wannan da kyau ko sabili da haka akan waɗannan al'amura ba ta da dalili na littafin Allah ba ta da dalili na sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da dalili na na jima'in malamai to akan me za a sanya jidda saboda me kare ku manta tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akwai jidda eh ba shine ka kasafta ba yace wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza akwai jidda daya akwai kuma shi wannan bahar ɗin inda ake tsallakewa shi bahar male da ake cewa da hausa yana nan asali ma waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa habasha ta nan suka tsallaka kun fahimci wannan da kyau ko sai zama na jidda tsohuwar tashar jirgin ruwa ce kenan ana shige da fice in za a ƙetara zuwa tsibirin larabawa ta ake tsallaka misali to kuma a lokacin da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wuri kaza ya ce wuri kaza ya ce wuri kaza jiddan tana nan kuma bai sanya ta a matsayin miƙati ba kuma ana shige da fice ta wurin eh abu na biyu shi sa suka ce saniyan la yajuzu liman marra bi miqatin min al-mawaqit al bai halatta ga wani mutum guda da ya wuce daga wuraren da aka sanya miƙaci na wuri aw hadha wahidan ko ya yi hannun riga da ɗaya daga cikinsu jawwan ta sama ne au bahran ko ta teku ne an yi tajawazu ya ƙetare min ghairi ihramin ba tare da ya ihrami ba ko da hannun riga suka yi da wurin shi kenan kama ta shaidu da zalikal adilla kamar yadda dalilai suke ba da tabbas akan haka wa kama ƙararrahu ahlul ilmi haka na kuma kamar yadda malamai ma'abuta ilimi suka tabbatar da haka rahimahullah Allah ta'ala ya musu rahama ya ce haza wa billahi tawfiq wannan kenan ga Allah subhanahu wa ta'ala dukkan mai da al'amura suke kuma tawfiki kenan illa billah wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wanga shine karar jawabi na majalisar malamai na kasar Saudi Arabia akan Jidda miƙati ce ko ba miƙati ba ce abin da sama eh kace me yauwa wannan abin da ya sa maka faɗi wannan ana ta samun confuse sosai da sosai tsakanin alhazai da suke tafiya daga nan kasan tawagar biyu ce ko uku akwai tawagar alhazai eh akwai kuma tawagar malaman bita da suke bunwa alhazai akwai kuma jagororinsu gaba ɗaya wanda yake su ne manyan tafiyar jami'ai kenan nau kenan uku haka ake tafiya baki ɗaya to yanzu idan aka haɗa a nan uku suwa a wannan magana ta jidda miƙati ce ko ba miƙati ba ce suwa ya za a bari su magana eh ka ce mi tawagan malaman bita su za a bari su magana a magana gama da su da miyala zai hau ba su shine a sauka jidda a kama hanyar maka ko madina kawai eh yawwa kawai a je lafiya a dawo lafiya alhazai sun yi alhazin mabarur ko ba su alhazin mabarur ba to wannan dai kan shi ake fata kuma shi ake kowa shi ne fitina shi ne abinda yake so yi amma ya ake bin waɗannan al'amura ɗin sai ga al'amura gaba ɗaya gaji alhaji ya rikice ya yi mai ya yi mai ya yi mai shi zau ga a darasin da ya gabata muka ce al'amuran nan sun kasu kashi uku abu na farko ko dai ka ɗauki ishirami kafin ka je miƙati no kenan na ɗaya ko ka ɗauki hirami a miƙaci na no kenan ko ka ɗauki hirami bayan ka huce miƙaci na no kenan uku ko akwai wani matsayi da mutum yake da shi na hudu idan muka ce ka ɗauki Hirami kafin ka je miƙaci yana nufin fatin daga wannan masallacin da kwakwan kuke nan eh ko ba ka yake ba yawwa ko ba tun da yanzu miƙatin da yana can duk dai kafin ka je miƙatin ne ko kuma ka dauki hirami a miƙatin ko kuma ka dauki hirami bayan ka wuce miƙati akwai wani hali na hudu da mutum zai samu kanshi a ciki eh a'a gaba ɗayan malamai suka yi magana akan ya halatta mutum ya ɗauki ihrami kafin ya je miƙati duk malamai sun yi magana abin da ya shafi malikiya da hanafiya da hanabila da shafi sun tafi kan halaccin ɗaukan ihrami kafin ka je miƙati saboda me saboda za ka wuce miƙati din eh za ka wuce miƙati din a hanyar ka ta zuwa ina za ka wuce shi ko dai ka wuce shi ta ruwa ka yi zamana ka yi abin nan allan ka faɗa da shi kenan ko kuma ya zamana ka wuce shi ta sama kun fahimci wannan da kyau ko to kaga halaccin ɗaukan ihrami kafin a je miƙati kenan malamai sun tabbatar da wannan abu na biyu shine ɗaukan ihrami a miƙati to ga dama wanka wannan abu za a haɗa shi da kowanne ba eh da daman nan aka ce a ɗauka sai abu na uku ɗaukan ihrami bayan huce miƙaci duk wanda ya ɗauki irami bayan ya huce miƙaci to sai ya yi fidiya ya yi laifi kun gane wannan da ke ko yi laifi sabili da haka ko da a cikin jirgin sama ice ya hau jirgin sama ba shi da ihraminsa a cikin jaka a jakar hannu ko lokacin da za su shiga jirgi an karɓe shi an sanya shi a buɗin jirgin sama ko kuma bai saya ba kuma ya tabbatar da cewar daga jidda ina suka nufa makka ba madina ba da wannan makka ba madina ba to tabbas fa ya san cewar yana saman nan dole ne ya ɗauki niyya ta aiki hajji ko aikin umara suna yana zuwa daidai mikati ko kafin ya kai mikati dai a sama duk yana kafin ya je mikati ne sai ya ɗauki niyyarsa sai ya bayyana zikirinsa Allahumma labbaika hajja ko Allahumma labbaika umara sai ya zama in ya je jidda yanzu ya huce mikati ya ɗauki ihrami sai dai bai sa libasul ihram ba an gane bambancin su me bambancin su rigar harami shine wannan farin kun gane shine bai sa ba to duk da bai sa ba shi masu yayi fidiya an fahimci wannan da kyau ko don ya bar abin da yake dole ne ya zama na ki ka sanya da ihram to shi ya wuce bai sa ba larura ce ai saboda larura ce aka ce sai ya yi fidiya in da gangan ne fa ka san me za a ce to sabili da haka a matsayina ko a matsayinka na alhaji wanda yake ya tafa da sauran lokaci to dama Alhazun da suke tafiya da sauran lokaci da suke barin najeriya mana jirgin farko jirgin na biyu haka galibin galibinsu suna wucewa madina ne eh to haka alhajin da ya huce madina kafin aikin hajji ya ji iziyarta masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama to wannan kaga zai dauki niyyar shi ne aina a zulhulefa miƙatin mutanen madina amma mutumin alhalin da ya ban najeriya da cewar fa daga nan makka suka nufa saboda haka ba zai je ziyara ba madina sai bayan aikin hajji kuma mai wannan to haka wannan alhajin kai tsaye zai dauki niyyar shi kafin ya isa jidda saboda jirgin saman da ya hau zai wuce ta ina ta miƙati sabili da haka sai ya ɗauki niyyarsa ko dai a cikin jirgi lokacin da aka tashi sama jirgin sama ya daidaito a sama sai ya shiga bayi in zai bayansa ko kuma a nan kawai a na inda yake zaune ya yi zikirinsa na ɗaukan hirami ta yadda kada a je hucewa ya zama yana bacci kun fahimci wannan domin ban san sauran jiragen sama ba ni dai jirgin saman da na hau muna dab da isa suke sanarwa cewar dukkan mutumin da zai yi umara ya sani cewar sauran 'yan mintuna kaɗan a isa miƙati a sama sauran mintuna kaɗan a isa miƙati ana isa suka ce iso miƙati ba ga anan duk mutumin da yake zai kasance dama umara zai je maka zai wuce tun daga nan ba su ya jidda ba na ga ana alhazai da yawan an sauka a jidda suna shiga bayi suna wanka wasu sun ɗauki hirami to kaga su sani cewar akwai fidi a su kenan domin sun wuce kaki ba su ɗauki ihrami ba walaikun salam rahmatullah ke cewa mutum ne ya yi komai da komai zai iya wanka ya sa ihraminsa daga nan mina an gane tambayar sai mu kallaci wannan a wani irin hali a halin da a yanzu nan suna tashi in sun sauka a jidda ina za su nufa za su nufi makka ne ko madina kun lura shi za ku gana ba da misali jiragen da suke tashi jirgin alhazan da suke tashi jirgin farko jirgi na biyu suna da tabbas alhazi da suke tafiya suna gane makka suka nufa ko ko madina to wanda zai nufi madina daga nan ma'ana an yi sauka jidda za su shiga motoci ne su wuce madina sai su yi ziyarar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan su dawo zuwa ina makka to haka za su ɗauki miƙatinsu su a zulhulefa domin sun biyo miƙatin mutanen madina kenan to amma alhajin da ya sani daga nan mina suna sauka a jidda makka suka nufa to haka kawai sai sa ihraminsa ko daga nan mina ka sa ihraminka duk kana cikin kafin zuwa ina miƙati wanda yake ne bayanin shi ɗazu duk yana cikin kafin zuwa miƙati nan tambaya wai idan mutum daga nan ya bar najeriya ina zai fara zuwa maka ko madina ya dangana ga irin yanayin da aka tashi daga nan saboda duk mutumin da aka yi mai biza daga nan najeriya duk wani alhaji da aka yi mai biza a matsayin zuwa aikin hajji da umara to yana da dama zuwa maka da madina makka domin nan ne aikin hajji da umara yake madina domin ziyartar masallacin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake tafiya ce ta tawaga ka gane ko tafiya ce da ake yin ta karkashin gwamnati da gwamnati gwamnatin najeriya da gwamnatin ƙasar saudi arabia kun fahimci wannan da kyau domin yanzu kudin jirgiwa ka ba gwamnatin najeriya ka ba aka yi maka biza a embassy na saudi arabia da ke abuja ko ta da ta ajiye domin a dinga ba mutum takardar izinin shiga ka gano wannan ko to su jami'an saudiya su suke da cewar madina ta cika mana yanzu sun rufe shiga madina ga alhaji sabili da haka alhajin da ya sauka daga jidda ya nufi ina makka domin wani lokacin za ga madina ma kare take da mutane har zuwa lokacin da za a ragu in aka ragu aka ragu sai kuma a buɗe zuwa a fara shiga a sake koma to daga nan ya dangana da wani lokaci galibin waɗanda suka tashi tashin farko farko madina suke wucewa idan suka wuce madina suka yi kwanaki a madina kwanaki na madina fa ba wani hadisi ingantacce da ya tabbatar da shi ba Allah ya sauki a eh makka ta kusa ta fi kusa da jidda sosai da sosai a lokacin da ba aiki hajji ko umara ba naira riyal goma ne zuwa goma sha biyar kaji amma lokacin hajji da umara yakan kai riyal ɗari uku to bayan tasi ba ne akwai lokacin da maka gangaro daga mina na tambaya na ce nawa ne zuwa da ya ce 400 kafin a ba labari muke yi ba kafin ci maganar ku saboda haka yanzu ya ta'allaka ga cewar ina mutum ya nufa saboda ka zai iya yiwuwa ya huce majina zai iya yiwuwa ya huce maka nan ai babu wani miƙa gaban jidda ka gane ko kafin a je jidda ne sai dai kuma shi jirgin saman da ka hau ba zai sauka a nan miƙatin ka ɗauki niyya sannan kuma ya tashi ba ka lura ko sabili da haka in ya tashi a nan ba inda zai dira sauka dai ta wacce ita ake so ba sauka gaggawa ba saukar da ita ake so sai na sai jidda to kuma a daidai lokacin ya gitta miƙatin naka ko a tidin ƙasa ne mana kuma a tudin ƙasa ne ina ce mina tana da yawa amma aka yi mai filin sauka can wajen mai kwankele abinci maganar ko balle ma yanzu shi za maka ce ita abin nan jofa ɗin ta rubta wurin ya koma rabik sai zama na in ma za ka je rabik ɗin to sai kai ta haɗuwa da jami'an gwamnati kama daga nan da nan sannan kuma a jikinka za ka cire kuɗin mota ɗin na zuwa can wanda yake shi kudin mota daga jidda zuwa makka daga jidda zuwa madina daga jidda zuwa makka daga makka zuwa madina daga madina zuwa jidda kaga idan ka fara idan ka fara zuwa ina kenan makka sai ka sai ka mota jidda makka makka madina madina jidda jidda gida in kuma jidda in kuma madina ka fara sauka ka fara zuwa sai zama daga jidda madina madina makka makka jidda duk waɗannan kuɗin duk ka bayar da su a cikin kuɗin kujera da ka bayar tun anan najeriya eh saboda haka babu wata mota ɗaya daga cikin waɗannan motoci nawa hudu jidda madina ɗaya kenan madina makka makka jidda motoci uku babu inda za ka shiga mota a ce ka kawo kuɗi so da tun a nan ma'aikata alhazai ka gama biyan kuɗin a cikinsu ne to amma idan zuwa rabih ne sai ka biya don baya ciki domin kaga daga makka zuwa mina duk yana ciki sai dai ga an kawo motoci daga mina zuwa arafat duk haka duk waɗan wasu wurare yana cikin kuɗin da ka biya daga nan alaikun rahmatullah wa yake cewa kamfanin jiragen sama da suke ɗaukan alhazai wanda yake wasu ba na kasashen musulmi ba ne hayar su aka yo suka zo suke ɗiban alhazai to su ma idan an kusa da da miƙati a sama suna faɗa to gaskiya ni ba taɓa hawan su ba a ciki wanda kuka hukun eh kabo iya sun faɗa eh, eh to kuma su sun je da lokaci domin madina masu kauce daga gana sadaka ni ba taɓa hawa waɗannan ba to ga al-khuruj min al-khilafi aula eh sabila haka sai ka yi tun kafin domin duk waɗanda suka tafi a diamond irin wannan tafiyar irin jirgin ƙarshe ko sun kusa da ƙarshe an rufe irin cewar saura awa ka zaɗin nan za a rufe filin saukar jirgin sama Allah ta'ala ya sauwaƙe kai alhazan Najeriya suna ganin abubuwa Allah kuma kaza ce saura awa 24 saura awa 40 da kaza za a rufe alhaji na ƙasa haka sai ga hanta ciki hita kada ba ka irin wannan kai ma ka san faɗi babu wata fargaba daga nan kai ma ka san jidda ka abin nan maka ka nufa wasu ma daga nan da suke nufa waɗanda suka san hanya ne Allah ta'ala ya sauke wa alaikum assalam wa rahmatullah wanda yake tashi daga nan ya nufi kasar Saudi Arabia akwai mai niyoyi daban-daban akwai wanda yake ya tafi umara ne eh akwai wanda yake ya tafi hajji akwai wanda yake ya tafi kun yi shiru yawwa akwai wanda yake ya tafi kasuwanci akwai wanda yake ya tafi karatu akwai wanda ya tafi aikin gwamnati eh najeriya tana da ofishin jakadanci babba a riyadh wanda ake a can ta yake kamar yadda ke da karamin ofishin jakadanci a jidda kamar yadda ke saudi arabia take da babban ofishin jakadanci ta abuja take da karamin ofishin jakadanci a kano kafin ci wannan to yanzu idan shugaban kasa ya ce ya dauke ka aiki ya tura ka canfa eh? a matsayin aikin gwamnati yanzu idan ka tafi ta riyadh idan babban ofin jakadancin najeriya kenan da ke riyadh domin riyadh ita ce babban birnin kasar saudi arabia eh to haka yanzu miƙatin ka zai kama ta ya lamlam ne kun gane ko tunda ta nan ne mutanen najat ta nan suke hudowa eh to kuma ba za ka tafi umara ba don daidai kai ne aikatau ka tafi eh kawai za ka je kai aiki ne ba za ka je kai umara ba ba ga yanzu hukuncin ga zai kama mutanen da suka fito daga riyadh zuwa hajji ko umara a za su ɗauki niyya naka zai sha bambanci da me da mutanen madina kun lura magana da kyau misali a ce kaduna za a shiga yanzu za a ce miƙatin mutanen bauchi da miƙatin mutanen badin iri ɗaya ne eh ba a kaga ba zai zama iri ɗaya ba don mutanen badin suna yamma da kaduna su kuma mutanen bauchi suna kusurwa gabas kenan da kaduna eh susuwa mutanen garin maka kawai a nan maka kawai mutum zai eh sai dai idan a umara ne malamai sun yi sabani shin idan a umara ne mutanen maka za su yi umara shin a ina zai ɗauki niyya zai ɗauki niyya ne a nan gidan shi da yake duwanan salam ya ce abin nan wa man kana duna zalika fa min haifu an sha'a ko kuwa shi mutumin makka zai fito wajen haramin makka sai ya ɗauki niyya sannan sai ya kuma maka je umara ya zai yi maganganu no kenan wa zai maimaita su sai zai koma wajen haramin maka ya ɗauki niyya kaje zai hada haɗa abubuwa guda nawa biyu alhillu da alharam kamar da dukkan wani wanda zai tafi aiki hajji yana haɗa abubuwa guda nawa biyu alhillu da alharam yanzu kana ina hil tunda kana wajen harami kun gane wannan da kyau kaga yanzu ya halatta ka ka farauci abin farauta amma idan kana cikin hududul haram almakki ko almadani kaga bai halatta ka farauci abin farauta ba to wannan magana ta taso ne a lokacin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na na Aisha ta tambaye shi cewar ita ma tana so da kowa ya shigo ya umara ya yi hajji ita ma tana so ta umara domin lokacin da ta shigo ta shigo ba ta da tsarki sai zama da haka kuma babu yadda za a ce tsawaful umara kenan kun gano wannan sai ma ke Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya haɗa ta da ɗan uwanta abdurrahman cewar ta fita zuwa wajen harami mafi kusa ta ɗauko niyya sai ta dawo sai ta dawo ina kenan makka saboda shi annabi sallallahu yana ina a lokacin yana makka shi da sabon shi baki daya yana makka amma dubi daga garin makka fa cikin garin makka zuwa wajen harami mulamale nawa ne eh ba su da yawa ya ya hada ta da maharam nata shine abdurrahman ta je ta dauki harami ta dawo amma sai ga mutum daga nan a tafi aikin hajji Allah ya sauke bayanin zai zo nan gaba Allah ta'ala ya tsare kun gano wannan sai malamai suka ce to shin ita na na Aisha radiyallahu anha tana cikin hukuncin waɗanda suke maka ne in tana cikin hukuncin waɗanda ke maka kuma alhali a nasarar bai sa ta ta ɗauki harami daga nan inda suke ba ta shiga ta je ta yi mai umara har sai da ta je wajen haramin maka ta ɗauko harami ta zo ta umara to lalle ilalla ya nuna duk mutumin da ke garin maka idan zai ɗauki umara sai ya fita adinal hil wajen harami mafi kusa shi za kake ganin inda sai ya kira masu zuru aisha ɗin radiyallahu ta'ala anha a wajen garin maka ba shi da ba shi da tsakanin shi da harami tsakanin masallacin da haramin makka ba shi da nisa bai wuce daga wannan kusurwa zuwa wancan ba dama an ce adana hil saboda haka tana fita wajen haramin kawai sai ta ɗauki niyya ta koma ba sai da ta yi tafiya ba malamai da sun yi sabani kan tun da kenan ina ganin sai mu dasa nan ku darsi na gaba sai mu tashi abin da yake a gaba nan za mu ji me ya halatta mai ihrami ya sa me ya haramta mai ihrami ya sa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik